assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio kalangu kamu da haka barkamu da sake sauda da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta studio kalangu a yau studio kalangu tana gidan kallo na kayakin tarihi na muse bu buhamma da ke nan birnin yamai inda a yau za mu da hankali kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun matsayin harshen hausa a nijar rike cewa a kowace ranar 26 ga watan agustan ta kowace shekara akan raya wannan rana ta kasa da kasa ta harshen harshen hausa a cewar wani shafin facebook eh, na site people du monde harshen hausa na a matsayi na biyu bayan harshen swahili a nahiyar afirka inda kusan miliyan 30 na masu magana da harshen hausa ake samu a nigeria yayin da kuma a nijar kusan kimanin miliyan goma wato masu magana da harshen hausa yau harshen hausa ana amfani da shi a cikin jami'o'i na duniya baki daya sannan kuma harshen hausa ana amfani da shi a cikin wasu gidajen rediyo na ƙasa da ƙasa a nan ƙasar Nijar harshen Hausa ana amfani da shi kuma yana taimakawa wajen harkokin ci gaban tattalin arziki da zamantakewar al'umma domin tattauna maudu'in wannan wato wannan muhawara ta yau a nan zauren magana tamu muna tare da bakin da muka gayyato da farko dai muna tare da wato magajiyar garin kwaragwam rabi wakiliyar arewa ta farko ta mata da matasa na gode allah saka da sannan kuma ina tare da salamatu mai daji wato daga cikin masu tsare-tsaren bukukuwan wannan rana ta hausa sannan kuma ina tare da omar eh, labaran wato shugaban eh, kungiyar 'yan jarida masu amfani da harsunan gida na gode allah saka da alheri sannan kuma ina tare da eh, madam muhammad saude wato wadda take a ma'aikatar bunƙasa ci gaban ilimi da harsuna a wannan ƙasa ta mutum jihar na gode sannan kuma ina tare da baban nawa wato muhammad wato masanin zamantakiyar al'umma kuma masanin tarihi da dai sauransu haka ina tare da basarakar wanzamai eh, na gode allah saka da ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madala kamar da na bayyana muku a yau dai maudu'in namu ya shafi batun wato matsayin harshen Hausa a cikin wannan kasa tamu ta Nijar. Bari in fara da kai wato malam kurau kan wannan maudu'i na harshen Hausa in an ka ce harshen Hausa da matsayinsa a wannan kasa tamu ta Nijar shin da farko mi za ku cewa? ma Allah godiya da ya gwada mu wannan rana ta raya harshen Hausa a cikin duniyar nan. A game da haka muna so mu tura sahihiyar mu ga wannan studio kalangu da ya ba mu damar ba da ra'ayinmu kan matsayin harshen hausa a cikin duniya koko a cikin nijar. lalle kamun mu ba da matsayin harshen hausa a cikin kasar gata mu ta nijar muna so <clears throat> mu ba da ra'ayi koko ra'ayoyi na manazarta da masu bincike kan harsunan duniya ra'ayi dai ya bambanta bisa ga matsayin halshe ko halsuna musamman ma halshen hausa na farko akwai waɗanda suke danganta shi da kam wanda ake ce ma zuri'a annabi nuhu tsira da aminci allah su tabbata a gare shi bayan wannan ana danganta shi da wanda ake ce ma afro asiatic dangin asiya babbaku dangin asiya na uku ana danganta shi da misiram egypt na hudu ana danganta shi da habasha na biyar ana danganta shi da halisuna na chad na shida ana danganta shi da balaraben na wanda ake ce ma abu yazid to na bakwan kuma ana cewa hausa ba kabila ba ce hausa yare ce bayan wannan dan rikowa da muka yi za mu iya kuma mu kwatamta kamar da aka kiyasta harshen hausa matsayin shi a cikin duniya mun samu labarai kuma a cikin social media akwai abubuwa suna abkuwa nan inda suke gwada matsayin halshen hausa a cikin duniyar nan inda ya ɗauki wuri na goma cikin dubu takwas da waɗansu 'yan kai idan muka komo na afirka kamar yadda ka faɗi to an samu ɗan kuskure kaɗan waɗansu suna danganta shi ma shine na farko da dubu saba'in da takwas miliyan saba'in da takwas. to da yake muna cikin gundar wannan mahara zan sake dawo gare ku eh, malam koro bari yanzu wajen wato madam muhammad na saude eh, ta ma'aikatar burkasa harsuna shin madam ya kuke kimanta wannan rana da kuma kokarin eh, da wato wannan ma'aikata ta ku take na bunƙasa harsunan wannan ƙasa tamu. salamu alaikum in ce na gode da kuka ba mu dama eh, mu ba da ra'ayinmu ko kuma ka gudunmu dangance da abin da yake wakana yau sai in ce a ma'aikata ta mai kula da bunƙasa harsunan ƙasa ma'aikata ce mai kula da makarantu mun san da akwai makarantun da aka buɗe ana ce musu makarantun kamar gwaji les écoles experimental. to bayan kintata da aka yi dangance da wannan makarantun sai aka ga kamar sakamakon da ake samu cikin su sakamako ne mai kyau ta wannan haya aka ce to don mi ba a eh, faɗaɗawa a ƙara su a ƙara buɗe makarantu ana tahiya ana ta dai ana yi ana buɗe ana yi ana buɗe har Allah kawo aka buɗe ga ma'aikatar tamu da muka fara sabuntawa sai muka fara da lakwal ɗari biyar a duka cikin Nijar inda ake yin harsunan biyar Hausa, Zabarmanci, Barbarci, buzanci da fulanci muna nan da aka ga abin yana yi kuma daga lakwal biyar aka kai su dubu biyar to yanzu alhamdulillah lakwalonin sun samu karbuwa kuma tahiyar ta harsuna ba harsun haushe kadai ba wanga harsunan biyar kuma sun samu karbuwa daga aji na ɗaya yanzu har muna aji na biyar dukkan su kuma muna da littattafan su muna da jagora na malami duka jagoran da malami zai unhani da shi muna da su daga aji na ɗaya Eh, tun daga ma makarantar yunu ta aji ta dake na jardin danfan. tun nivo 1 har zuwa sama mm, to eh. Eh, madam wasu suna ganin anya ba a makara ba na ganin cewa waɗannan harsuna su ne na inna da baba kuma a ce sai daga baya ba na ake so a bunƙasa su a cikin makarantu wasu suna cewa kawai an makara ne ake yi. to kasan nasare ce me votar ke jame ko ana so a bi kun san muna cikin mulkin mallaka ko kana so ka yi in baka da cikakken 'yancin kanka abin da kake son yi sai a kawo maka ta waya amma dai magabatanmu da suka hango suka ga dole ne cilas ne ana yi ba ba eh, mai abin sai yake yi yana sha da baya an an taya an da an ka aji na uku sai abin ya tsaya amma da yanzu alhamdulillah muna ha aji na biyar kuma muna so abin ya wuce gaba in dai Allah ba mu iko za mu ci har jami'a nagode nagode madam muhammad saudi zan sake da wajen nako omar eh, labaran kana ɗaya daga cikin yan jarida wato shugaban kungiyar nan ta yan jarida masu eh, amfani da harsunan ƙasa shin ya ina matsayin wannan harsuna a cikin wannan aiki naku na 'yan jarida. To malaman ma'ada eh, alhamdulillah muna godiya ga Allah da nuna muna wannan ranar muna alfahari da ita kuma muna alfahari da wannan harshen namu na Hausa. A yau a matsayina na ɗan jarida sai in ce Hausa ta kai matsayin da ba a yi tunani ba. Idan kana son ka isar da sako a bangaren fatakarwa, tunatarwa, gargaɗi da muke a cikin talbizuka da rajukan namu yana samun karbuwa Kuma idan sako kake son ka isar da sako. ka yi shi da harshenka musamman ma a hausa zai je a inda ma ba a yi tunani ba misali mahawarorin da muke gayi fatakarwa da muke gayi nishaɗantarwa wanda sauran eh, masu nishaɗi masu animatar ake cewa suke gayi sai ka shiga gari ko kuma sai ka je ƙauye za ka sanin da mutane suna gargadi wani lokaci na je wajen bosokin nan na za wani wani mai sha shayi sai shayi in hidda kuɗi in bada sau ne ce bari ba kai ne ga mahawara tenere ba na ce ni ne to wallahi muna jin daɗi wani mahawara da kuke yi da a ce ku yaɗa wannan abu to wallahi mu ya yi muna turancin nan eh, to da yake muna cikin wani yanayi na wato yanayi na wannan hali da kasa take ciki shin su 'yan jarida kana ganin suna taimaka wajen tabbatar da eh, zaman jito a tsakanin al'umma ta wannan eh, labarai da kuke ba da ko muhawarorin da kuke yi ba ila shaka mama ada wato dan jarida babban gudunmuwar shi na banin zaman lahiya da kwanci hankali labarin da zaka samu matsayinka da ka tace shi ka san labarin nan mai amfanin ƙasa ne labarin nan wanda zai tabbatar da zaman lahiya da kwanciyar hankali labarin da zai gamanto labari na kwamzan kurege a kiyaye shi kai wani labari ko da gaskiya ne idan kaga zai shi kai tana matsayinka na dan jarida to sa ai taka tsantsan kenan mu muna da matsayi na musamman yadda kaga maluma to mu 'yan jarida muna matsayi na musamman wanda Allah ya bamu shine matsayin mu na a turanci akta edikatar masu fatakarwa masu tunatarwa to daraja da Allah ya bamu kenan kenan dole na mu kiyaye kun mu taka rawa ta musamman ta zaman lahiya da kwanciyar hankali tsakanin al'umma na gode umar zan sake da wajen naka bari yanzu wajen ku salamatu mai dashi kuna ɗaya daga cikin masu gudanar da eh, waɗannan sabgogi ko ce waɗannan bukukuwa na raya harshen hausa a wannan ƙasa ta musamman inda a yau eh, take wannan rana shine na Eh, gudunmuwar da mata 'yan jarida suke kawo da kuma yadda suke taimakawa wajen tarbiyyatar da yara shin matsayin harsa hausa yana taimakawa ga waɗannan ayyuka da kuke yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malamin ma'ada na gode maka eh, da ka zo muna tattauna bisa kan shi ita wannan rana ta harshen hausa musamman ma studio kalungu mun gode to tambayar ka tana da ma'ana babba tun da ka san yau in aka ce hausa in aka ce hausa babu wanda bai tsaye saurari abin da ake ce ma hausa akwai mahimmanci sosai musamman mata bangaren ba da horo ga iyali ba da horo ga al'umma ba da jan hankali bisa kan tattalin arzikin kasa bisa kan kwanciyar hankali bisa kan ci gaban kasa waɗanga duka abubuwa ne waɗanda ta wannan rana muka bata mahimmancin ta. a bisa shi wannan kama eh, ba da horon da ake yi gaskiya mu mata muna kana mu kokari musamman mata bangaren yan jarida kana ganin mata su ne ana akwai rayuwar mata akwai menene wanda ake duka dai cikin kama a ce harshen hausa wanda yake kawo kwanciyar hankali cikin kasa wanda yake kawo eh, mutane su gane zamantakewa ta yau da kullum. Mm. wannan rana ana bikinta a karo na takwas a duk duniya shin a nan nijar eh, ya matsayin wannan rana yake a gare ku da kuka shirya ko kuma kuke bikin wannan wagga rana mai mahimmanci ce zuwa gare mu musamman ma ita wannan kamar a ce shiga ta takwas wanda eh, ake ita wannan ranar tunda rana ce wadda kowace shekara akwai abin da ake tattauna a biskanta akwai maganar da ake yi kama a ce da turanci tem to tem kin bana shine horo zuwa ga iyali ta bangaren mata yan jarida ta bangaren kafofin watsa labarai ka gani abu ne wanda yake da muhimmanci abu ne wanda ranar mu babbar rana ce zuwa gare mu saboda muna gwadan ayyukan da muke yi musamman ta bangaren kama a ce kafofin watsa labarai muna ka namu kokari muna ka namu kuzari sabida eh, eh, eh, mu samu ɗiyanmu jikokinmu da komi da komi dai su san muhimmancin ita wa garana ta hausa na gode na gode salamatu zan sake dawo je gobe yanzu wajen wato magajiyar garin kwargwam rabi shin wannan matsayi naki eh, yana taimakawa ci gaban harshen hausa ko ko dai ya ne eh, kuke kallon wannan rana ta hausa to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya nake ina godiya amma a yi ana gyarawa ba eh, ranar arawa ba ce <laughs> ba ci aka yi ranar arawa ba eh, ranar hausawa ta duniya duk duniya inda bahaushe yake cikin duniya wannan rana an keɓe ta ne duka ba nan nijar kaɗai ba ba najeriya ba ba kamaru ba ba chad ba ba duka turai da ko'ina da ko'ina ne 26 ga watan ut mu ut muke cewa suna cewa Augustan ko? To wannan rana an keɓe ta ne musamman saboda masu magana da harshen Hausa. An ce harshen Hausa ba wai kai sai dai kai bahaushe kaɗai ba. E, amma in kai kana magana da harshen hausa wannan rana ta kace ya kamata ka bata mahimmanci ana bata mahimmanci sosai eh, kuma na ji daɗi a matsayina ni na wannan wakiliya arewa da kake cewa an mini wakiliya arewa ta farko a Najeriya ba a nan Nijar ba. A Najeriya a Bauchi yankari Bauchi. Da yake kuma kina wakiltar eh, wato sarakuna eh, a cikin wannan mahara tunda an ka ce al'adu akan taɓo sarakuna shin kina ganin wato eh, harshen hausa kuna taka muhimmiyar rawa a ɓangaren ku wajen bunƙasa wannan harshen na hausa a wannan ƙasa alhamdulillahi muna taka muhimmiyar rawa don saboda hausawa na duk duniya in dai aka ce wannan ni wakilcin da aka bani wannan na mata da matasa ne eh, na gode wakiliyar arewa ta farko na gode zan sake dawo wajen kibarin wajen wato basarakar wanzamai wannan matsayi naku lalle wannan sarauta taku ta wanzamai kun mace yana taimaka wajen ci gaban harshen hausa to ni sai in ce alhamdulillah dai yanzu bisa inin gada muke abin shi yana yi yana yi to saboda dai mun kai wata rana mun kai cikin lokacin mu da aka kira mu a ce mu zo mu ce ɗaya eh, mu ce gui kwarai da gaske wanga abu shi ka taimakawa saboda ka ga yanzu ko na shigo garin gana mai ko wani gari kakin ma wani bazabar mai ko shi shi horon shi ce wannan mina na sai ya ce kai wagga abu wani minta mana irin abu na kenan da hausa na kaga an ci gaba nan wurin nan to sai zan ba nan ɗaya muka son abin ya tsaya ba muna son halishin na na hausa shi ci gaba a ci gaba da waye ma mutane kai da shi don wani bai san abin da a halishin hausa bale shi san ne halishin hausa to sai ni ga mu kamar mun yi kamar mun sha baya kamar wurin kawai da can da baya tun da lokacin mutanen da wuri kakin uwayenmu da kakin nan mu mun yi wayo tare da su sai su yi mana wata kalima zai gaji an ce kai da dan gari akan ci gari yanzu ka ce wani haka nan bai san kuma na ba na dai kenan na bui kuma sauce da mai kamar zuwa aka ba sako wani bai san mana na haka nan ba kenan mai kamar zuwa aka ba sako kenan an san wanda zai garin can kamar misali a ce kai zakana eh, wajen abiya so abiya so zakana da gaske na ba kamata ba sai a baka sako sai a baka sako tun da can wajen zaka yi eh tun da can wajen nan zaka to ka gani ko mm. to duka cikin halishin Hausa na eh to wannan aiki na ko na wanzamai akan ce wato wanzamci kamar eh, abu ne wanda za a cewa an hikimanta shi da Hausa shin haka ne wallahi haka nan na da gaske da gaske da ni kwada maka bisa ga halishan na hausa lalle mu dai an ba mu girma ga wanga sana'a garin an ban daraja dan ni ce maka kowa gani wanda bai sani ba akwai mutane daga tuntube su ya faduwa har dai ni saba kariga ai ban saba kariga ba wanda ni ce dai a dai rage abin da ya rage mai kai sai su ce kai wagga abu wace iri ta wagga nasa ce ai ba sarake yawan zammeta ta ina ce ta dogon dukiya ce gaskiya harka ta ya kanan nan amma muna shiga da eh, kuma akan ce wato dogon dutse suna da cikin yankunan da wato ake magana da hausa kwantsagaronta wato akwai kalmomin da in ba yankin dogon dutse ba komi ana kiran shi da sunan shi na Hausa shan haka ne yankin dogon dutse yanki ne na Hausawa lalle yanki ne na Hausawa musamman akwai duka abin da ya kamata duk da su duk da duk da aihuwa an kai kamar misali ka san dai abin da ya Hausa tana nan gare su kamar ko aihuwa an kai in yi mutum yau kamar yau ranar yau yau gashi asabar na yau ko samdi ko to akwai sunan da ya kamata a sama wanda an kai wannan yau in kana so da kai mai dan dan da kana so ka yanka rago amma akwai sunan ya ce ya to da sunan shi rana kaza in kuma ya ka ranar larba sau ce kai wannan narba a sunanta narba ta an ka samu tun da ran laraba na an kaiwa in ra atanin na sa ce to ga atanin ta mana kaga duk hausa ta duk cikin magana hausa na wanga abu da ka ɗebo shi ba ɗebo cikin wata kalima ba na'am na gode eh, zan dawa bari in zo Dr. dokta eh, dokta kurau abun ga wato ɗazu cikin bayanin ku kuna zancen wato akan aza a tambaya ba hausa yare ne ko kabila shin me yasa mutane suke suke wannan tambaya ko suke kawo wannan batu wannan bayani da ka ga mun bada ina jin shi wannan kinci ne na ƙarshe cikin cice kucen da ake bisa ga halishan eh, hausa wato masana suke yi masana suke yi to wannan na ƙarshen watakar kamar wanda hausa ta mutunta ne suka bar al'adarsu suka rungumi ta hausa kuma ake musu gori sai suke su ne ke danganta halishan hausa da cewa halishan hausa ba ƙabila ba ce wannan zance ko ba gaskiya ba ne ƙabila tana da halshanta duk ƙabilar duniyar nan tana da halshanta halshen hausa na hausawa ne amma akwai waɗanda suka yada halsunansu suka ɗauki halshen hausa to akasarinsu waɗannan kin su ne neman matushe suke irin wanga bayani kamar in ka ɗauki misalin wanga mutanen dangin namu arewacin najeriya ana hausa hulani hausa hulani babu hausa hulani cikin biyu ne ko kai ba hulace ne kai ko kai ba haushe ne kai amma ba ka ce hausa hulani a'a guda za ka ɗauka to akasarin su duka wanda hausa ta bida ne matsayin da aka ɗauka na harshen hausa bisa ga mutane masu nazari an ce cikin harshe dubu takwas shine na goma dubu takwas a doron duniya da waɗansu abubuwa shine na goma to wannan matsayi na goma aiko ka san ba abin banza ba ne ko kuma aka zo nan afirka kamar yadda na gaya maka shine na farko afirka shine na farko kuma muna bada zuwa gaba muna bada inda muka samu wanga bayani kuma an kashe ga ƙididdigar halshe za ka gane halsunan duniya kaf guda uku ne guda uku ne akwai wanda muke cema na farko akwai wanda muke cema wanda aka haifa kuma akwai wanda aka yayi kuma kowane cikinsu yana da alama alama ta farko shine wanda ake cewa proto lang da horon shi halshe na farko wanda da gare shi ne sauran halsuna suka hita shina misali ne za mu bada ba dan ya daidaita amma dan dai mutane masu saurari su gane yana kama da kwami kwami cicici hakan kasan dai akwai tauri kuma akwai dadewa kuma in ba budiya aka yi ba a sa abin da ciki ba haka halshe yake haka halshe hausa yake kuma wannan kwaman da kake gani ba wai bugu ba ne ke ka buge shi ka buge shi ka hoshi ka ce bai hasuwa kana bugu ne yana ƙara ƙari kana bugu ne yana ƙara ƙari ilimi ke hosi shi ilimi ke buɗa shi kaga ta wannan fanni harshen hausa ana danganta shi da ilimi saboda wannan baiwa allah wanzam wanzam ya ce ko in an ka shiga cikin wannan bangaren nata na wanzanci nan ma wani gagarumin ilimi ne ke da kwai sai illa ma sha Allahu musamman inda muka samu wannan rubutun hausa na ainihi wajen masu aikin magani magani na gargajiya ka gani nan ma in ka shiga nan tunda ana iya ai magani da itace da ruwa da dabbobi da haki da komi da komi kwari komi da komi na duniya ne ana iya magani shi a sarrafa shi a magani shi in ka shiga ta wannan hanya nan ma ilimi to wannan duka hausa ce wannan duka hausa ce kenan wannan wuri da aka aje ta cewa ita ce goma cikin dubu takwas mu ba mu yarda haka nan ba afirka mun yarda da haka ne kai duk duniya mu ga namu nazari babu kamar harshen hausa mm. yau in kuna caka su wancan da ke da wasu harsuna ai su ma kawai haka za su ci ku eh ai akwai hujjoji mm. yanzu na yi maka zancen kwame eh, ba shi ba buɗe ba shi ta haka za mu ba ka ɗan misali yanzu ka ɗauki kalma guda ta hausa sai kai nazarinta za ka ganin gaɓoɓi take gaɓoɓi ne suke me ake ce ma gaɓa araman ƙaramin baƙi da babban baƙi shi ke ba da gaɓa to halishan hausa gaɓoɓi ne su kuma wannan gaɓoɓin su ne ke haɗuwa wadda ta haɗu sai a ta zama sai ɗara ko fraz ko jumla gaɓa ɗaya ta game da gaɓa biyu uku huɗu. ta zama phrase kenan to hikimar hausa shi kadai ne ya kai halshe inda za ka gani phrase ta takure ta zama gaba ko kuma gaba ta sha ta zama phrase hausa kenan yanzu misali sai in ce ranka ya daɗe ranka ya daɗe ranka ya daɗe ko kuma wannan ya yi misali rana rana ka ga fasarar ta abin da ake nufi ra na na wanga nauni ne nawa kenan ra ra nawa shi kuma wanga ra in ka ɗauko shi misiram wakilan rana da talmamu wanda ake bauta ma ds ra amora su ne to kaga ta wanga halan halshe ne kowace kalma kowace gaba tana ba da ainihin inda take tana ba da tarihi tana ba da tarihi to duka wannan abubuwan da kake gani babu kamar halisha hausa yanzu misalin misarin da muka faɗi ana ta cece kuce wanda suka yi wannan a daddala kin a jibta a jibta ana ta tura da laraba sun ce nasu ƙarya ne ba nasu wani aikin hausawa ne kuma akwai shaidodi ta wannan halshi ta hutu yanzu ana zancen mamaki ya aka yi halshen hausa aka same shi habasha aka biyo rdc aka biyo cameroon aka biyo africa yau ayatun wannan zaman ne na, na, na, misira shi ne wannan hanya hanya wajen uku ne ke da kwai akwai hanya ta ruwa akwai hanya ta ƙasa daga aksum wadda ke sudan yanzu aksum ko merowe su ne suka zo har cameroon africa center har yaji ci habasha wajen bantu da ake faɗin bantu kenan bantu le, le cameroon duka wannan abubuwa yanzu muka ɗauki wanga makwabta namu nan cewa da bambara bambara bambara ba ni bara ban mana su su, su ne haka nan amma halishan su ne ban mana ban bara mana ba shi bara amma sai dai rata ba shi hannun ƙasa kau ai shi ne na ƙasa ko mai karba to wannan duk mallakar ta ce wannan wannan macen rakin da aka samu to ka gani cice kucin da ake faɗi ba a samu ba halshe wanda zai ba da wannan ƙididdiga ta tarihi da asalin ainihin sunaye wanda muke ce masu yansu onomastic anthroponymy shine wannan in ba halshen hausa ba to shi yasa muka ce shi ne na farko ga duniyan nan wanda da gare shi ne duk sauran halsuna suka shi wannan mai zowa wanda muke ce a haifafu muna, kwatanta shi kamar kwame an wahe sama dam dai mutane su kane abin da muke ni ka san an hwaye sama ai ana ganin ciki ko eh. kuma abin da ke ciki ai bai shi ma lalacewa za shi ko kuma shi kan kashe kwamon ma da yake ya bude iska yana shiga ai lalacewa za shi ko eh to haka shike wannan aiwahi akwai yayaye eh. misali sama an hwahi ƙasa an hwahi mm. saboda mutane su gani suna wasa da halashen hausa yau su wa'annan 'yan jarida da su wannan baiwa allah masu kai da kawo bisa ga wannan tattalin halashen hausa an yi watsi da shi saboda jahilai sun yau yawa ne ne jahilan eh, yan eh, bari doktor zan sake dawa saboda zan da sake dawa kan wannan eh, madam muhammad saudi shin wannan ma'aikata ku ganin cewa wato ma'aikata ce ta bunƙasa harsunan hausa a cikin wannan ƙasa ta harsunan gida a cikin wannan ƙasa mu. shin ya kuke ganin za ku daidaita wannan eh, harsuna namu ganin cewa akwai wasu harsuna da suka yi wasu rinshayi kasan kowane kowace jiha akwai harshen da hijaye bisa kai ga wata kamar yanzu kaga hausa duka jihohin takwas ko ina akwai lukunu na hausa kamar muka ɗauki tilaberi su kuma kaga akwai buzanci hausa da zabarmanci da hillanci kawar doso muka ɗauka kasan zabarmanci ya yawa to su ma akwai zabarmancin kuma sai a kawo musu hausa da, eh, da hillanci su ma wajensu kowace jiha daidaita aka daidai da irin harshen da ake samu kamar difa kaga suna barbarci zandar suna barbarci don bayan hausa akwai barbarcin da eh, aka kawo bayan hausa aka kawo musu barbarci bayan barbarci kuma akwai inda ke da za a samu hillanci ko buzanci kuma sai a dora bisa kai ga hausai kowace jiha an daidaita daidai da harshen da ake samu cikin jihar ba hausa kadai ce ba lakuno na hausa kadai ba ne ko ina an daidaita da hausai da kuma harshenan da ake samu kin ga harshenan da ake samu cikin jihar. Eh, to korau ya taba wani zance wani ina ganin da yake da muhimmancin gaske kamar wato ba a kamar har yanzu Eh, hukumomi ba su ba da matsayi kan waɗannan harsuna namu na gida ganin cewa ya kamata a ce waɗannan harsuna namu da su aka karatu da su ake komi da su ake harkokin kasuwanci da zamantakewa shin yana yiwa to yana nan muna kwatantawa tun da mun fara na ce muka yanzu muna cikin aji na biyar kamar gurin hukumomi ne abin da suke so ne kamar da kingin kasashe suka yi kowa cikin harshen shi mu ma zuwa zuwa mu cikin halshen mu kowa ya cikin harshen shi tunda an gani kamar ƙasashen da suka ci gaba don suna unhwani da harsunan su ne to mu don mi ba za mu unhwani da namu ba mu ma mu samu ci gaban mu. za ni muka wani ɗaukwatanci na muhimmancin harshe da nan wata ikwal da nake zuwa abin ga eh, sa ido sai na iske aji na uku wata uwa ta zo sai ta ce ita ba ta gane komi ɗiya biyu gare ta guda yana aji na uku guda yana aji na ɗaya shi wanda yake aji na uku wanga yake yi na sanci shi wanda yake aji na ɗaya hausa yake yi amma da daddare aka zo karatu ɗan aji ta ɗaya shi ke tara ɗan aji ta uku ta ce ita bata gane komi ba sai aka ce mata a koyarwa ce ba iri ɗaya ba shi wanga bisa halshe shi ne ake koya mai kenan abin yana da sauki gare shi shi wanga bisa faransanci ne kenan abin ya mishi nauyi shi yasa sai ta ce dan mi ba a dauke kenan dan ta ukun a maido shi ta daya ki kaga bai yiwa ina na haka ba ku nan kamar harshen hausa zai iya mamaye sauran wasu harsuna ko ko wannan tambaya wajen eh, kurauza ne ka san nayi maka ina baka misali yadda harshen harko yake wanda muke ce ma na farko da wanda aka haifa da wanda kuma aka yayi shi wannan na harkon duka wani karami aifaffe ko yayayi bai iya zuwa kusa gare shi in ya zo in bai haɗe shi ba yana mace shi in ya mace shi ko ba shi shaida ba ya komi da komi haka yake wannan shine na farko ka iya kutuna dan misali za ni baka kaga ingila suna da commonwealth inda suke tattalin komi nasu a faranshi suna da francophone inda suke tattalin komi nasu laraba yahuda duka suna da amma hausa ba ta da kuma yau ka diba matsayin da ta kai mala'ada kai ka sa dala ciki ko ko ka ji wani bangare wanda ya sa kuɗi ciki babu wanda ya sada da shi kuma ta kai wanga matsayi daga nan ma ya isa mutane taurara da kyau ai hmm. ko al'umma ko mutane da kake gani ba ɗaya suke ba haka halshe halshe ma ba ɗaya bane duk abin da ubangiji Allah ya yi halitta wani na gaba ga wani wani na gaba ga wani bai su ɗaya ba haka halshe yake ina gode ina gode doctor eh, eh, eh, malam Omar da yake muna kan karshen wannan maharata mu shin ya kuke ganin aikin ku na 'yan jarida da ke ba da labaru cikin harsunan mu na gida wannan rana ta raya wato harshen hausa za taimakawa ga wannan aiki na malamin ma'ada zan dan kwana da tambayar ka koro ya so sami wani abu daga min zahi da ake yake waro a nishar kamar ya nuna cewar an yi 'yan bariki sun yi watsi da halsanmu hausa man ma'ada yau idan damana ta sabka a nijar akwai wannan zagaye da aka yi ajiya a gani yaya ne manoma da makiyaya suka shirya mai gwamnati ya tsara sai a kwashi takanisai 'yan bariki a tara manoma su goshe su mai kwalanshi a zo a musu turanci a wace a ta yi sun san aka ce idan aka zo majalisa in aka kafa gwamnati firaminista in ya zo wannan tsari na aikin gwamnati da aka yi program ke na guverma da ake yi a yi shi a halshen hausa wallahi talaka zai san menene aka yi don su ne wasu 'yan hula suna amfani da wannan damar sai su je su yi ta ruɗa talakawa ai gwamnati ya ce kaza taki za a biyan jangali in ka yi suna za ka idan ana yin wannan abu a cikin harshen mu na gida musamman a hausa hausa za a samu cigaba a zo luwa da finance kasayin kuɗi na kasa a ce da ana gabatar da shi a majalisa a harshen hausa to wallahi talaka zai fahimta menene ake yi don shi ne ake yi kuma idan ana muhawar a majalisa turanci na a jingine a yi harshen gida musamman a yi harshen eh, hausa. Eh, ai ka duba shi in ka ɗauki harshen faransanci kawai an ce harshe ne na gwamnati shi kuma waɗannan harsuna an da su kawai harsuna na ƙasa eh, daga nan ma ba ka ganin mu 'yan nijar ɗin ma ban ba ba da muhimmanci ba ga harshen duniya da ta ci gaba da harshen ta in ka ɗauki shin tun daga firamare kai tun preschooler har kai sama harshen suna na gida yawancin ƙasashen laraba duka harsun su ne suke girgira da ake koya ma yaro kirkire ake koya ma yaro fasaha ake koya ma yaro lissahi kai ɗauki misali kaɗai bangaren kiwon lahiya ministar na sante suna dan zagaye domin fatakar da mutane bisa gargaɗi akan ciwo to da a ce maka yawa an je dogon duci ko matankari ko tagwan da hausa aka kwatanta mutane wannan annobar ga maganin ta ga yanda za ku yi ku kiyaye shi kama ara masu shan ɗoruwa da sauransu a'a ba a shan ta ga abubuwan da aka yi to kaga irin wannan abubuwan sai a ja hankali mutum sai shiga ne amma a ce a kwashi barikanci a sa na gode kurau ina ina so masu sauraron mu su mm. gane mm. ba a son rai ci gaba ba yiwa da son rai mu gaya ma junan mu gaskiya yau ana so ba a so harsunan Nijar goma sha biyu kuma kowa ya san matsayinsu in ƙididdiga aka yi ta mutane an san hausawa sun yi yawa to wannan hanya ce wannan nauyi ne a bisa kan gwamnati shi kadai ne zai ɗoka doka a tsayar da halshe na hausa ita ce ta goma cikin dubu takwas da wani abu cikin duniyan nan ita ce halshe na ɗaya a cikin afirka to ina sauran suke to na gode to yasa ba za ba za eh, tsaye da harshen ga gaba Allah ta dauko bisa zancen sake dawo da harsunan gida a cikin makarantun ne a da malaman makaranta mu muna firamare da hausa ake koya maka wasa ake koya maka sai aka kirkiro da wani kashi ko sambal da kai hausa cikin kurshi kenan sa ce wai shikenan ka abun yanzu wani abu sai ya kumce hmm. yanzu ne ake so a lalabo a sake dawo <laughs> na gode na gode Omar eh, salamatu shin a matsayin ku na ɗaya daga cikin masu shirya bukukuwan wannan rana ta raya hausa hausa ta a duniya eh, shin ya kuke ganin makomarta a nan gaba musamman a wannan ƙasa ta eh tumarla eh na gode da ka bani dama kuma ka yi mini wanga tambaya hmm. Eh, mamma ada bari in kai ka ita wanga hausan ka gane ku in dai kamar yadda doktor ya hudi ne in ba a tahi tsaye ba ka gane ku tana ta barbariya me yasa yau ka diba yan barikin ga mu ni a matsayina ni yan jarida in aka yi wani kamar a ce wani taro haka in ka je wurin rahoto wai ka ce a maimaita maka da hausa ko da zabarmanci sai ka ji mai shi ya ce a ah, shi bai iya hausa ba a ah, shi bai iya zabarmanci kuma yaran ka ne a ah, akwai matsala ke akwai matsala to dan yana da kyau yau a ce harsunan mu mun ba su muhimmanci nagode salamatu nagode salamatu eh, eh, eh, magajiya Eh, rabi eh, ina so eh, a shin a bangaren ku ya za ku yi na wannan harshe na hausa a na nijar samu karbuwa kamar yadda muke gani a sauran kasashe da ake fifita harsunan kasashen su kamar in kun dauke amurka china da sauransu to madalla mama ada hausa tana da mahimmanci da ya kamata a bata a nan nijar kamar yadda doktor ya hodi ni lalle ban yi hausa ba ban yi karatun hausa ba babana marubuci ne ya yanzu eh, da nake so rabi ya mutu ganin na so na so ne kaman yanda ba a ba ba babana ko Allah bai ba shi lokacin ya ga wannan rana ba Allah ya, ya, ya sa ni ina cikin waɗanda suka yi wannan eh, rana ta Hausa ta duniya kuma an kawo ranar Hausa ta duniya an ba mata matsayinsu matsayinsu mm. muke jin daɗi wannan rana ta hausa da aka bamu eh, aka ware ta a ranar 26 ga wannan wata na ogisa Allah ubangiji ya gwada mana baɗi war haka mun dawo mun zo mun samu kanmu a cikinta da ranmu da lahiyarmu in mun mutu Allah ubangiji ya samu cika da nagode nagode rabi basaraka kuna daga cikin mata da wato ke kawo tasu gudunmawa ga ci gaban harshen hausa shin wace gudunmawa ce a matsayinku na basaraka wanzamai mace za ku kawo ma wannan wannan harshe na hausa lalle muna da gudunmawa da ya kamata mu kawo amma abin da zan waɗi duk maza gaba gare ni sun riga sun waɗi ƙara ana zan yi abin da za a ƙara kawai dai dagewa na aka illa kwalla a mai da hankali ga karatun nan na hausa saboda yanzu dai ko lisuwa ya san dai hausar da ba ta shi ba sai ta kai ko ba a faɗi wata magana ba ina eh, gode ina eh, eh, gode bari in zo wajen ko madan muhammad saude a ma'aikatar ko ana kokari na bunƙasa harsunan wato gida shin ya kuke ganin makomar wannan harshe na hausa a dunkule insha Allah in dai muka samu yadda muke so gwamnati dai ga yadda ta ɗauka suka ci gaba da haka insha Allah za a samu nasara kuma za a ci gaba eh, cikin makarantu da eh, karanta da harsunan koko da karatu ta kan eh, ta hanyar harsunanmu na gida insha Allah muna fata dai ga gwamnati ya ƙara samun hannu kuma ya ƙara ƙarfafa ƙarhin shi ga yadda ya ɗauka tun harin ya ƙara ba da gudunmuwa shi kan mu kwance mu ce kullum sai turawa sun kamu mu sun kamu tunda su ba so suke ba kuma su suka kamu mu ca za su yi abin da suke so shi zami amma karhin mu ne ikon mu ne abin da muke so mu shi zami don ina fata Allah ubanji ya taimake mu kuma ya sa mu gabatan namu su gane kuma su kara karfafa ƙarhinsu su kara kawo gudun gudunmuwarsu bisa kai ga makarantu. Na gode, madam. Eh, Doktor, ina ganin da ku zamu kammala wannan shiri. Shin ya kuke ganin makomar Hausa a wannan ƙasa ta mutan Nijar? Insha Allahu, Hausa ta ishi kanta. ka gani dai 'yan zargi suna cewa hausa ba ta da rubutu to allah da nashi nuhi ba mu muka kyarkyaro shi ba mun same shi rubutu ka gani shi shine wannan wannan rubutun hausa ne tsantsa wannan rubutu ne na ga in aka gangama su wannan babu ga da yake yi kuma wannan rubutu yana da alaka da wannan rubutu na mutanen misira hieroglyph to a shekara dubu biyu da goma sha ɗaya an yi wani gasacin kwallo nan bamako wanda ecowas da akalan akademi de langues africaines suka shirya najeriya ba ta yi takara ba bisa harshe uku hausa fulatanci da bambaranci ni na niger mu kadai ne muka shiga cikin wannan takara da wannan daga babbakon hausa na ainihi allah da nashi nihi muka ci galaba yanzu su can mali wannan ban nan suna nan suna rubuta shi suna komi da komi da amma nan da ma ba ma wanda ya san an samu wannan tukwicin amma mun yi imani da Allah yanzu kuna ganin kamar harshen Hausa yana iya zama wato harshen da za a kara inna lillahi yau me yasa in ka ga bature yana bature hmm. ya hwata ga ya kuke mu abu ba banza ba ka kai wasa da wannan su yanzu suka nema inda suka tushen su duk ba su yarda da baka cikin baka hwata wannan rubutu da kuke gani hausa ne kuma shi ne da gare shi ne duka wangar rubutun da kuke yi na abajada da na larabci da na yahudanci daga wannan ya fita wannan bincike ne ya wajen shekara 22 muke bisa gare shi ya kai inda ya kamata yanzu mu hito mu je mu tar da hukuma mu hada musu mu gaya musu mu ba su huzoji gashi ka ai wasa da wannan in kuma mutum ya yi wasa sai mu zura mishi ido eh, kuma muna jin yanzu ma lokaci ne ya kuke ganin za ku ciwo kan magabata na su mai da hankali masha Allah ai shi abu bayani kake badawa ga abu yadda shike ga abu yadda yake ga dala-dala ga inda aka samu shi kuma ga abin da bincike ya bada ga sakamakon bincike sai a bi shi dala-dala kuma wannan ƙididdigar tashi ba wai ba baku bane kaɗai za ka gani irin wannan kin ciki akwai abubuwan da babu su cikin wanga na na, na, greek ko na latin ko na yahudawa ko na larabci babu su ka gani zancen jihar cikin babbaku babu su nan ko akwai maza akwai mata in ko akwai maza akwai mata kaga aure za a yi in ko an yi aure aihuwa za a yi to akwai ai to in an shiga cikin wancan kididdiga babbaku wannan kana gani akwai wasulla akwai langayen wasulla su akwai goyon wasulla kowane na da yadda shi ke gudanar da rayuwar shi kuma sai an koya kuma kana gani yadda zai shigowa cikin kalma idan ya shigo cikin kalma ga irin eh, eh, abin da zai doka ga irin eh, sautin da zai doka saboda ana ta yin kwata-kwata yanzu nan ina tuni lokacin da muka gamu da wakilin wannan ana ce mishi wani ina jin ko ruwan ne ko burundi dangin ta kuwa sai ce shi abin da ke ci mishi rai ga afirkawa ga mutanen afirka ana kwana ana ci afirka amma wajen rubuta ba a rubuta yanzu nan duk rubutu da ake yi mun ce horon shi ba ta da ko larabci gashi duk da larabci ko da horon shi muke amma namu na kanmu ba a same shi ba buzaye sun hiddo nasu wanda ake ce tifinar wannan tifinar alhali ga masana rubutu ainihi ba na buzaye ba ne ekircir eh, libi ake ce mishi na libi libi amma su can ba su maida shi ba rubutu nasu larabci ya hai kuma ba su ba shi ƙarfi ba wa'anda suka ba shi ƙarfi wa'annan ne missionaire can wajen agadis don su samu mutane buzaye shine suka bunƙasa shi suka maida lajilan nan tasu da wannan harshe na tafina ka gane ko to kuma duk daga babu da muka na duniyan nan kaf babu wanda ya kai matsayin wannan na hausa ainihi mun kai matsayin da har wannan abin da tura suka haɗi ba gaskiya bane akwai sabanin ra'ayi cikin shi saboda duk abin da suke yi ba dan koyon ba saboda kanin suke ba dan mubu suke yi duk wani abu na hikima na duniyan da ka gani na bakin wata ne amma ba a barin hankalin bakin wata ya zo ya zo ya gane abin dan ya ci gaba ya ci more abin a'a sai dai su zo sai su juyi yanzu masu koyon hausa zuwa gaba sai ku suna koyon horon shi su kuma su tai su kuma ma su hausa a kwana a tashi sai a ce ya hausa daga can take nan ko kuna tura kuma kun sun san turanci abin banza ne nagode nagode ina ganin duka duka da haka ne muka zo karshen wannan muhawara ta mu eh, ta wadda ta mai da hankali kan matsayin harshen Hausa a wannan kasa ta mu ta Nijar ina ganin abin da zamu iya cewa sai dai mu ce wato harshen Hausa na ɗaya daga cikin manyan harsuna a cikin wannan kasa ta mu ta Nijar da ma duniya baki ɗaya kuma muna ganin zai taimaka wajen ci gaban zamantakewar al'umma wannan kasa ta mu ta Nijar da ma duniya ina ganin zance na gode eh, madam muhammad saude wato ta ma'aikatar bunƙasa harsunan eh, ƙasar ta nijar a ma'aikatar cigaban ilimi na gode allah ya saka da alheri sannan na samu wato kwanne wato duci basarakar wanzamai na gode allah ya saka da alheri sannan na samu wakiliyar arewa ta farko ta mata da matasa na gode allah ya saka da alheri na samu salamatu mai daji wato ɗaya daga cikin masu shirya wannan sallah ko ce wannan raya wannan rana ta hausa ta duniya na gode allah saka da alheri na samu taimakon umar labaran shugaban kungiyar yan jarida masu watsa labaru da harsuna mana gida na gode allah saka da alheri na samu muhammad gorau na gode allah saka da alheri a bisa kan na samu madan isa da imam mahada nake ci da ku a